إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين فأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبارك من رساك سادوا تكين تفسير منا wannan shekara mai albarkata yau 21 ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1441 wanda kuma shi daidai da sha uku ga watan ah, nam sha hudu ga watan biyar miladiya shekara ta dubu biyu da ashirin jiya mun tsaya tafsirin mu cikin sautul bakara a cikin wannan masallaci mai albarka na mu'asasa imam ahmad bin hanbal da ke nan garin gusau a jihar zamfara nigeria mun tsaya kan aya ta ɗari da biyu za mu tashi kuma aya kan إن شاء الله تعالى ما لم اسمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم أن ينزل عليكم من خير من رب ربكم نعم. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي يأت بخير منها أو مثلها نعم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل إيه. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاحفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه labarin waɗanda suka kasance suna sihiri kafarai waɗanda suka dinga jingina sihirinsu da cewa annabi suleiman alaihi salatu shi ne ya koyar da sihiri kuma allah ya turo wai annabawa allah ya turo malayaku domin su dinga koya masu sihiri wanda muka yi bayanin wannan fassara ajiya jiya cewa ba rajiha ba ce a tafsirin wannan aya mai albarka muka gabatar da magana imamu ƙurzubi rahimahullahu ta'ala a matsayin wannan Allah ya aiko waɗansu mutane a wasu aljanu ne waɗanda su ne suke koyar da su wannan sirrin amma ba bisa ga Allah ya ce ku zo koya mutane sihiri ba su dai sun zo suna koyar da sihiri su ne haruta maruta a ina a babila wannan bayan Allah ya bada labarin wannan al'amari sai yake cewa wa ta'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum suna koyan abin da zai cutar da su kuma ba zai amfana da su ba Allah ya fara gabatar da cutarwar sama ga abin da ma ake tsammanin amfani ne a dukkan wani abin bauta da ake bauta kuma bayan Allah ba zai iya cutar da kai ba kuma ba zai iya amfanar da kai ba kadai mutane suna wahal da kansu ne ga suna tsoron abinda bai da iko a ji tsoronsa shi yasa Allah ta'ala ce wa ya ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum suna koyon abin da zai cutar da su ne kawai amma ba zai amfana da su ba Allah ya gabatar musu da hasarar abin da za su yi din sama da abin da suke tunanin cewa manfa'a ce ba irin wasu abubuwa na laifi bane kamar giya da Allah ta'ala yake cewa fihi manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar min naf'i ba akwai dan amfani da ake samu a cikin giya ne amma laifin da kuma ya fi amfanin ta yawa to amma shirka tsiri duba da bori da bokanci da tsubbu wannan gaba ɗaya babu wani abu na alkhairi gaba ɗaya cikinsa dukkansa sharri ne shi sa Allah ta'ala ke cewa wa ma wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sharu anfusahum law kanu ya'lamuna bayan wannan aya da muka makaranta jiya sai Allah ta'ala ce walau annahum aman da waɗannan masu yin sirrin kafirai sun yi imani da Allah ta'ala wattaqau kuma suka ji tsoron sa lamasubatun min indillahi khair da an yi musa sakayya da abin da yake alkhairi ne a wajen ubangiji subhanahu wataala law kanu ya'lamuna da sun kasance daga cikin masu sani sun san cewa wannan shi ne abin da zai amfane su koyon sihiri da bokanci da tsabi da camfi wannan ba zai amfane su ba da sun kauce masa amma rashin fahimtar wannan shine matsayin su na laukanu ya alamuna da sun san da ba su ba amma sun zaɓi rayuwar duniya sun zaɓi su gwangwaje a duniya su samu rufa ido da bokanci da tsafi su cuci mutane su mallaki duniya saboda sun san ba su a lahira to wannan shi yasa ba su sani ba hasara tana alaƙa da jahilci idan aka ce mutum ya yi hasara to ya jahilci abin da ya kamata bai hasara sa to amma yayin da suka yi hasara to sai zama cewa jahilai ne su ba su da ilimin daidai ilimin rashin daidai suka karo da shi da sun samu ilimin daidai da sun raba wuta ko ba su yi hasara ba Allah ta'ala tsari mu daga hasara to ne sai Allah subhanahu Ta'ala. ya ci gaba labarta mana al'amuran waɗanda kuma ya kamata a ce sun kula da al'amari na imani waɗanda suke musulmai ne suna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya gyara musu lafazi na magana da za su dinga yi tare da Allah sallallahu alaihi wasallam su kauce ma lafazin da zai zama akwai harshen da a cikin don kare kawo musu fitina tsakaninsu da imaninsu sai Allah ta ce ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim Allah ta'ala yake ya kone kasance masu imani la taqulu ra'ina kar ku ce ra'ina wa zurna ku ce lafazin unzurna wasma'u sannan kuma ku saurari magana da za a gaya muku walil kafirina azabun alim lalle kafiri suna da azaba mai raɗaɗi a guba alƙiyama ma'ana yahudawa da suke gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yarensu ya sanya ya yi ma larabawa tasiri ta yadda suna faɗin wasu kalmomi waɗanda wannan kalmomin suna ɗauke da harshen damo harshen damo ɗaya mai kyau ɗaya kuma mara kyau abinda laraba ke ce ma tauriya shi shine an yadhkara al-mutakallim lafzan lahu ma'anayan ƙariban huwa zahir wa ba'idan huwa al ka ambaci lafazi mai harshen damo wanda mai sauraron ka yana tsammanin ma'ana ta kusa kake nufi amma kai kuma kana nufin ma'ana ta nesa mun fahimta ma'anar da yake nufi ba ita kake nufi ba wadda take nesa ita kake nufi shi ko ba shi take kawo kwakwalwarsa ba ta kusan yake kawo kun fahimta to sai zama kalma ce mai harshen da mu to idan suka suna magana a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in manzan Allah ya yi masu karatu ba su gama ganewa ba suna bukata a ɗan tsahirta musu a ɗan dakata musu ta yadda za su fara gane wannan kafin a ɗaura musu Ta sai su yi amfani da kalmar da suka ji yahudu suna amfani da ita shi ne ƙunzur na abina ra'ina ita kalmar ra'ina ta da ma'ana biyu a wajen yahudu ma'anar ta farko ita ce irin ma'anar na ma'ana ɗan dakata muna ɗan ɗaga muna ƙafa ɗan saurara muna har sai mun gama gane wannan sannan mu ƙara gaba kun fahimta to wannan shi ne abinda su sahabbai suke nufi amma kalmar ta yahudawa ra'ina tana nufin abu wanda yake lalatacce rubarɗe, mara amfani sannan kuma tana nufin a ɗan dakata mana kuma fahimta to sai sahabbai suka suna magana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka dinga faɗin irin waccan kalma mai ɗauke da ma'ana biyu ba dan suna nufin waccan mummunan ma'anar ba sai dai kawai sun ji waɗannan yahudi suna faɗa ne kun fahimta sai su suka dinga faɗa sai Allah ta'ala ce a a kar ku ce ra'ina ku faɗi kalmar da ba ta ɗaukar wata ma'ana sai wannan abin da kuke nufi wace kalma ce shine unzurna dan ta mana an gane wannan to Allah bai yadda a yi amfani da harshen damu a cikin magana wadda wannan kalmar tana ɗaukar yabo kuma ta ɗaukar zargi ko tana ɗaukar mai kyau kuma ta ɗaukar mara kyau irin wannan suna nan da yawa cikin shari'a shi yasa malaman aqida suka ce ba zai yi baka kira Allah ta'ala da suna al-mutakallim sai dai ka bar labarin cewa sifar Allah ce mutakallim mun fahimta saboda asma'ullah sunayen Allah ta'ala gaba daya kamala cikin shi babu tawaya cikin asma'ullah ta'ala kamalin sunan Allah mai kamala ne babu na kafa a cikinsa duk abin da zama cewa sai an tsaya tafsiri an tsaya an bayyana cewa kaza ake nufi ba kaza ba to bai zai yi wa jingina ma Allah shi haka ba zai yi wa jingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne misalin al-mutakallim na'am babal mutakallim kamala ce ala ghairi mutakallim idan aka ce wannan yana magana wannan baya magana a cikin su akwai mai kamala akwai mai tawaya Wa ke da kamala cikin su ke da tawaya cikin su al-mutakallim anan shine mai kamala wanda yake gail mutakallim ne mai tawaya haka ne tsayi idan ka dauka shi mutakallim din kuma ka aje shi a faifai sai ka ce za mutakallim idan aka ce mutakallim ne zai ce bi maza wani mai yawan magana ne wani magananne ne wannan yabo ne ko zargi ne ha idan aka ce wani magananne ne a wannan badin na magananne ne shin ta ce ko kamala ne ko shakka babu ta waya ce saboda zarginsa ake cewa ya cika yin surutun da baya da amfani duk da cewa yana magana din yana kamala kan wanda baya magana daidai ko kurma amma tun da shi karan kansa lafazin nasa yana ɗaukar ma'ana biyu ya ɗauki ma'anar kamala kuma ya ɗauki mai ma'anar zargi to ba zai ba kira Allah ta'ala da shi kun fahimta saboda duk kana bayanin me kake nufi da wani mutakallim ne yayo yana magana to magana me yake alkhairi ko shari mun gane to tunda sai ka tsaka yi bayani to Allah baya dauka wannan suna sai dai dauki suna wanda yake babu wata fuska cikin sa ta waya sai dai ka ba da labarin Allah daga cikin sa mutakallim wa kallama Allah Musa Kalima. hakanan al-murid al-irada irada akwai al'irada khairiyya akwai irada sharriyya haza yuridu khair wa haza yuridu shar wannan yana son alkhairi wannan kuma yana son me shari? akwai abin da ya bambanta su akwai abin da ya haɗa su me ya bambanta su alkhairi da me shari? me ya haɗa su so kalmar son alkhairi da son shari kaga akwai kalmar su a cikin ta to isa karan kanta kalmar kace wani mai so ne kai shiru sai an ce me yake so kaga akwai bukatar me tafsili dalla dalla to tunda sai an tsaya dalla dalla wajen bayani to ba za ka kira Allah muridi ba tare cewa Allah daga cikin sifarsa muridi ne yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma kuma wa la'allakum tattaqun kaga Allah yana da irada akwai irada kauniya kuma irada shar'iyya to amma tunda daga Allah tafsilin cewa wannan yuridu al-khair bai da anna hadha yuridu shar to ba zai ba za ka kira Allah da wannan sunan ba to duk sunan da kira irin wannan ya mutum ba a jingina shi ga Allah ko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimta duk sunan da ta yanzu ya bayani kaza ake nufi ba kaza ba to ba za a gaya ma Allah shi ba za kuma a gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan ba in aka zo kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ladabi da biyayya ake kiransa daidai da lafazin da zai zo da cewa akwai wulakantarwa da zozantarwa ko ɗaukar ka kamar daidai da kowa ko za a kira manzo Allah da shi shi da zaka je mu waje na cewa dan ya dan amina biyayya dan amina biyayya wannan wulakanci ba yabo wanda ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da dan bidiya zai abu sai kaga yayi maka shirme dan me za ka kira manzo Allah dan amina wannan suna ne wanda ba daidai wanda ka jingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kira shi da Muhammadun Rasulullah ko Abul Qasim amma menene ko na Amina wanda ba a saba kiran mutane da sunayen mahaifiyarsu ba idan ga ana jingina mutum sunan uwarsa babu sunan ubansa to ana tuhumarsa da cewa bai da uba ke to dan me zaka tuhumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda wani ake tuhumarsa da shi za ga wani duk wanda ya kyashi da sunan uwarsa to abin zargi ne ga mutane ina sunan ubansu ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsad 'inda Allah fa lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi ad-din wa mawalikum amma ba kyashi da sunan uwarsa an bayyana wannan to da haka anan sai Allah ta'ala ya ce kar ku ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ina wa in kana ra'ina na daukar ma'anar unzurna to karku ku yi amfani ta ku yi amfani da kalmar ne na wadda babu wata ma'ana sai wani irin wannan suna nan da yawa cikin lugha kalma ɗaya tana nufin wasu abubuwan da yawa kamar kalmar hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa fa ma adratum fasallu wa ma fatakum fa atimmu da kuma lafazin wa ma fatakum faqdu al-itmam baya daukar wata ma'ana sai wannan itmam na cikawa alƙaba yana ɗaukar ma'anar ramawa kuma yana ɗaukar ma'anar mai cika ba ta shi yasa da aka zo maganar hadisin usman bin maz'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wane ne ne ya tafiya a bayana a sallah ya zo a guje ana ruku'u ya shigo masallaci da gudu sai ce ha ana ya rasulullah ga nan dan sallallahu alaihi wasallam cewa wa ma idza atikum salatu alaikum bis sakinati wal waqar wa ma adrattum fasallu wa ma fatakum fa atimmu a wani lafazi kuma ba faqadu to sai kaga mutumin da ya samu yanzu raka'a daya ta sallar magariba ko ya samu raka'a biyu ta sallar isha'i in ya tashi ya zai yi wani ya tashi daga ya fara karatu a bayyane a sallar isha'i zai rama guda biyun da bai samu ba ya da kira fa zinne faqadu wani kuma ya tashi sai ga ya kawo su a asirce ba zai bayyana ba ya ɗauki lafazin mai ikimam to lafazin ikimam baya ɗaukar wata ma'ana a larabci sai dai wannan cikawar yaya za ka kenan ka tashi shi ne sai ka kawo biyu a asirce ka cika sallaka wancan na farko wanda ka samu tare liman su ne na farko a wajenka sai ka kawo kuma asirce ka cika da su wanda ya ɗauke su a matsayin alƙaba ramawa zai yi shi yake kawo su kuma a bayyane to wanda ya tafi a wacce ma'ana kuskure ta kanta saboda alƙaba yana ɗaukar ma'ana al'itimam ba yana nufin alƙaba ba ne anan na rama domin Allah ma ya amfani da alƙaba bi ma'ana al'itimam fa idza qadaytum manasikakum fazkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra anan alƙaba ake rubi idan kun cika aikin hajji ba idan kuka rama aikin hajji kuma dan ba ba shi aikin ka aikin kake yanzu ana idan ka cika aikin haji to ka ambaci ubangiji sannan fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi fa idza qudiyat as-salatu min yawm al-jum'ati fas'au ila dhikrillah wa dhar al-bayt kage idan an cika sallah ko idan an rama sallah idan an gama sallah ake nufi da haka anan lafazin al-qada ata bi ma'na al-itmam an bayyana to haka irin waɗannan alfasun suke al'adarci, to sai Allah ya hana a yi amfani da lafazin da ke mai harshen damu domin ɗaya mai kyau ne ɗaya kuma ba mara kyau ne kamar abin da ne da yara muna yara muna ji ana faɗa sai ka ji wani ya zo ya ce maka ah, ina mutumin nan mai sai da naman nan ke eh na san shi wanda fi ke sayin nama wajen sa'i eh, to biyan babanku ƙara sayin nama wajen sa domin iyayenka akuya iyayenka kare iyayenka alade yake jin ta ce a ah, cikin da yana yanka akuya yana yanka kare me ya zan sa kuma a ji a dinga sayin nama wajensa kaga almutabayar su zihin shi ne an ma maga da kananci iyayenka ma'ana yana yanka da yin baka ne iyayenka yana nufin yana yanka kun bayanta bi nafsu lokacin yana nufin iyayenka mahaifanka amma a irin wani sai yaro so yake zage ka iyayenka ma na babanka mamanka kare ne iyayenka akuya ne iyayenka jaki ne kaga ya kama ka kalma amma mai harshen gami kun fahimta idan ba ku gane ba tamkar mutumin da ya zo wajen motar haya ya zo ya tsaya sai da 'yan kasuwa an ɗora buhuhuwa a kan mota an yi mata tolo za a hau kuma mutane sai zutar da su kowa zai hau ga kaya kuma ga mutane kan ba a yin haka sai kana tafiya bayan sai wannan in suka faɗo fa ta kasu ba za a yi ta sai wani zai ce wai me yake me yake faruwa ka? aka ce ai motar ce ta yi tsada sai ce kai Allah sauki Allah dai ya sa motar ta faɗi kowa ya ta kansa me da mutane za su tsammani me yake nufi ka ga mutane sun yi lodi a sama kan haɗari kana kallon cikin haɗari kuma sai ka ce Allah sa dai mota nan ta faɗi kowa ya ta kansa me kuka fahimta ba ka tsammanin na sama mota so su ke shi su tara mai gajiya me ya faru mummuna addu'a yi mana ya ce Allah sa mota nan ta faɗi a hanya ce kowa ya ta kansa wata kowa ya isa inda zai ce sai ce ni ba haka nake yi ina nufin Allah sa farashin motar nan ya faɗi kowa ya mallaki tashi za a fahimta kuma za a fahimta ba a na akwai kalmomi masu irin wannan ma'anar to irin wannan kalmar ta ra'ina tana nufin cewa tsahirta muna daga muna kafa dakata muna a daidai lokacin kuma tana nufin cewa rubabbe wulakantacce mara amfani to sai yahudu sai suka rike kalmar idan suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce masa ra'ina ra'ina ra'ina ma'ana suna mai izgilanci da wulakanci to sai Allah ya hana sahabbai faɗin wannan kalmar yace ku takaito a kalmar da ba ta daukar wata mummunan ma'anar shine la taqulu ra'ina ya ayyuhal ladina amanu ya kun suka imani la taqulu ra'ina kar ku faɗi wannan kalma ta ra'ina mai dauke da mummunan ma'ana walakin ku ce me wa qulun zurna ku ce dai tsahirta mana kalmar da ba ta dauko ta ma'ana sai wannan abin da kuke ne din addini ya koyi da lafazi yana koyi da tarbiyya yana koyi da iya magana yana koyi da fasaha da kauce mu dukkan abin da zai ja maka musiba kar kai duka fita kalmar da za ta ja maka tashin hankali sai a tsaya ta bayani ba baki shi zai ka wuya احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاؤه شجعان شيء هرسنك يا كبار الله كركب الإجامة بالعلم الله تأجب walil kafiri na azabun alim kafari suna da azaba mai raɗaɗi a gubal ƙiyama Allah tsare mu ma ya waddu allazina kafaru min ahli kitabi walal na an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmati man yasha wallahu zu fadlin azim Allah ta'ala ce ma ya waddu allazina kafaru kafirai suna burin cewa min ahli kitabi daga waɗanda aka ba su littafi walal mushrikin tare da mushrikai an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum suna bakin ciki kuma suna takaicin me yasa aka sauka muku da alkhairi daga ubangijinku ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa Allah sauka maka da annabta suna bakin ciki da damuwa akan da kafirai wayanda suke ma abota littafi yahudu nasara da mushrikai wanda kake tare su kafiran makka da kafirai na madina suna bakin cikin mai yasa aka saukar maka da annabtaka shine alkhair min rabbikum sai Allah ta lalace ga ya musu wallahu yahtassu bi rahmati man yasha Allah na kebance wanda yaso da rahmarsa a cikin bayinsa rahmar Allah ce shine annabci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabe shi ba shi to bakin cikin kafirai ma'abuta littafi da ma mushrikai waɗanda ba su littafin bakin cikin su me yasa Allah ya zaɓe ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya baka alqur'ani ya baka manzanci da annabtaka sai Allah ya ga musu wallahu yahtassu bi rahmati man yasha Allah yana zabar waɗanda ya so ne a cikin bayi ya ba su wannan baiwa hatta in ana wannan bayanin kada hankalinka ya nisa kai tsammani yahudu kaɗai ake magana hatta da yan shi'a suna cikin wani ayar 'yan shi'a gurabiya 'yan shi'a wanda suke da aƙidar hankaka suna cewa mala'ika Jibril ya tafka babban kuskure a wajen kawo annabtaka mai kuskuren mala'ika jibril allah ya nuna mai hoton aliyu bin abi talib a sama ya ce kaga wannan da yana mai hoton ce kaga wannan ya ce ina gan shi to je kai mai annabtaka lokacin da ya karbi annabtakar aka nuna mai shi suna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi da haka kafin ya iso ƙasa sai na ya tashi shi gida shi kuma manzo Allah yana zaune to tunda da ɗan dan kani ne akwai kamanceceniyar halitta tare da su kamar yadda sai Abubakar yake cewa wallahi idan ya ga Alhassan, sai ɗauke dauke sai yake cewa wallahi innahu la shabihun bin nabi wala bi shabihin bi ali ya ce wallahi alhassan kama yake da manzan Allah sak ba kama ma da na aliyu ba ma'ana kamancece ne da manzan Allah sallallahu ta fi karfi sama da kamancece ne da wa da sayyidina ali to wai aliyu na shiga gida radiyallahu anhu sai aka ba manzan sallallahu alaihi wasallam annabta sai bai koma wajen Allah sai Allah ce kash ya kai zabga wannan kuskuren ya kai ka wannan kwabar sai Allah ce ya to shikenan tunda ka ba shi shikenan shine annabin amma kuma ali ne mai daraja shine za ga in suka zauna babu tsoron Allah ba kunyar Allah ba kunyar annabi sai dan kirkira hadisan ƙarya wanda su bayani akan falal sayyidina ali akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh an ga dama kuma sai a ce maka eh aliyu ya fi kowa daraja hatta da annaba annaba'ul azmi amma banda annabi muhammadu sai a cire maka nema kamar da sun ruwayo suke nuna wa cikin littafin shiga in ka koma cikin littafin shi a manya-manya za ka tarar da wannan akita ba ɓoyi ya mace to wannan kafirci ne mirarar ɗinsa ba abin da yake bambanci da wannan kafirci saboda ne suna bakin cikin manzala sallallahu alaihi wasallam shine annabi sun zaɓi kuma sai ali su fake a baya saboda ci mutuncin musulunci ba don sun imani da aliyu ba an fice ne da sayyidina ali don karkace musu ba musulmai ba amma ta ko nesa ko ta kusa ba abin da ya ɗan shi'a da musulunci musulunci daban addini shi'a daban addinai ne guda biyu a zaman kansu kowanne da ƙa'idodinsa wanda zai kalli manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba annabi bane da Allah ya ci a ba mu annabta aliyu aka so a ba mu wani wani wani kafirci ne ke sun nuna ga shi Allah ya ba karara ma lalzi na kafaru min wani alkitabi mashirki na an yi nazzala alaikun min khairin min ku, wallahu ya yahtassu da rahmati man yasha duk wanda ya kafirce mu ayan kafiri ne kowa ya shi kwa ko ni girma rawanin ta koya kai ran about wallahi ba wai za ka ɗaunin rawani bane akan ko ran about ka nada in dai kawar wannan mummuna gida to kai kafin ba musulunci ba ce saboda shi'ar da ka sani ita a ƙira shi'ar gaba inda kafin ce ma'abota shi'ar ne za ka ce akwai waɗanda ba su gane ba to ba za mu ɗora musu kafin kai ba amma a kabira mujirmi haɗin sun san kafin da tafiya kai wannan hukuncin su kafire ne amma waɗanda ake wahalarwa ake sa suna tsalle a titi suna tafiya a ƙaba to wannan jahilai ne ba abin da suka gani jahilai ne tiburan jigadawa ne ba abin da suka fahimta amma wannan masu rawanin rawanin ru'asa'ul kufri ne sun san wannan aqida kuma sun san kafirci ce saboda rawanin su yi ta sha ba har <coughs> Allah shi da mu to duk wanda ce bakin cikin annabtakar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin dan me Allah ya bashi annabtaka a cikin wannan aya ma yawaddu allazina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina yunzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmati man yasha wallahu zul fadli al azim Allah shine ma'abuci falala mai girma shi ya zabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan babban matsayin wanda babu wani da Allah ta'ala mai daraja a duniya irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam كما ينزل حديث الإمام أحمد بن حنبل جيروتو تهاني عبد الله بن مسعود يكتو أن إن الله نظر إلى قلوب العباد فرأى أن قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فاصطفاه وبعثه برسالته ثم نظر إلى قلوب العباد فرأى أن قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فاصطفاه وجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم ثم نزل إلى قلوب العباد فرأى أن القلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فجعلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فما رآه المسلمون عزنا فهو عند الله عزن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح سواء المسلمون ne su ما في الخير alkhairin zuciya ne ta الله Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya zabe shi ya sanya shi khatimul Allah ya zaɓe shi ya sanya shi al-mujtaba ya sanya shi al-mustafa duk sunayen manzan Allah ta sallin ne zaɓaɓɓe da Allah ta'ala zaɓe shi ma'anan sakhmin ayatin aw na na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam Allah ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala ce maanan sakhmin min ayatin babu wata aya da zamu shafi a cikin hukuncinta ko tilawarta aw nunsiha ko kuma mu mantar da ita na'ti bi khairin minha aw misliha za mu zo da mafi alkhairin abin da muka shafi ko abin da ke makamancin ta sai Allah ta halaki alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir shin ba ku sani bane cewa ko baka sani bane ya kai annabi Muhammad cewa Allah ta'ala mai iko ne akan dukkan komai ba abin nufi a nan shine ma nasakh min ayatin babu ta aya da take cikin alkur'ani wadda Allah ta'ala zai sa a shafi ta akwai kira'a biyu a wajen karanta wannan ayar Manan sakh min ayatin sai zama wasu malamai sun karanta da cewa nunsikh wasu kuma sun karanta da cewa nansakh sai zama nun nunsikh min ayatin ko kuma manan nansakh min ayatin kun fahimta aw nunsiha shi ma kira'a biyu ce nunsiha sai ka sa hamza a wajen ko kuma nunsiha in ya zama nunsiha sai zama mun jinkirtar da ita ko kuma nunsiha mun mantar da ita sai zama a mantar da tilawarta kuma a mantar da mai hukuncinta a shafi ta gabaki ɗaya kamar yadda sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi waye gari cewa akwai ayar da ya sani amma ya neme ta kuma kwalwar shi rasa ya neme ta cikin tilawarsa gaba ɗaya babu ta ya ji gina wani sabi yake cewa abin da ka ji nima shi na ji wallahi ayar na nima na neme ta kuma same ta to Allah ya shafi ta gabaki ɗaya annasku akwai nasku tilawa akwai naskul hukum akwai kuma nasku tilawa to naskul hukum ma a shafi tilawar a bar hukuncin suna nan da yawa qur'ani akwai annasu wal mansukh ko kuma a shafi hukuncin a bar tilawar ko kuma a shafi su gaba daya a mantar da ku gaba kiɗa shi ne aunin siya mu mantar da ku hukuncin gaba kiɗansa kun fahimta ya zama kowa ma ya manta haka Allah ya so kowa ya manta to ne Allah ta'ala ke cewa ma nasakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha idan Allah ta'ala ya shafe hukunci ko ya mantar da ku shi sai ya zo muku da mafi alkhairin sa aw mithliha ko kuma abin da ke makamancin sa alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ashe baka sani ba Allah mai iko ne akan dukan komai ba malamai suka fi dalilin su wannan ayar kafiran gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jin yau a ce ga aya kaza gobe zai an ce an shafi amma da hukunci kaza sai suka ce wannan qur'anin da daga wajen Allah yake da ba daga cin samun karo tsakanin da juna ba wannan aya ta ce kaza wata aya ta ce kaza suka ce shi ya samu gaya muku wannan qur'anin na Muhammadu saboda gare shi yake shi yasa ake samu wannan kongomakon bayan sai Allah ta'ala ke gaya musu ma nan sakh min ayatin aw nunsiha نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير sai Allah ta'ala ba mu addinin sa kariya ya ba mu littafin sa kariya da kansa kuma yace alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard shin baka sani ba cewa Allah shi ke da mulkin samai da kasai wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wanda yake mai jibintar lamarin ku koma bayan Allah kuma ba ku da mai taimako koma bayan Allah mai gidinta lamarin ku ne Allah mai ba ku taimako ne Allah bayan Allah ba ku da kowa alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ku sani cewa mulki na samai da kasai gaba da Allah ne sannan ba ku da wanda ke jibinta lamarin ku idan ba Allah ba ku da mai taimako idan ba Allah ba ka koma neman taimako a wajen wani ka bata bakanka lokaci ka koma neman jibintin lamarin wani ka ɓata banka lokaci tattara al'amarin ka kame da shi gaban Allah Allah ta'ala shi zai baka mafitar da babu wanda ya sai baka an fahimta duk wanda ya fake gaban Allah to shi yake da hasbun Allah wa ni'mal wakil wanda kuma ya koma biye biye ka bi shehu wani ka bi waliyi wani ka bi ayatul lahi wani ka bi wallahi ka halaka billahi ladhi ba zai iya amfana ma komai ba dawo ka fake wajen wanda shi ma gare shi ya fake ka fake gaban Allah ka nemi taimakonsa ka nemi agajinsa sai ga mutum ya tsaya ya daddage na waka a cikin mawakan da muke su na Kano masu yabo ana yaban shehu ana yaban kudubi ana yaban waliyi ana yaban waye a ce gare ka muka fake saka shi ka kama Allah mana shine zaman ka lafiya amma duk wanda ka riƙe, muddin mutum da zai ci abinci ya kwanta ya bacci kuma ya iya mutuwa to wannan ba abin da zai maka ba zai amfana ma da komai ba amma ka riƙe wanda yake alhajjul qayyum alladhi la na sinatun wala nan. in ka riƙe shi ka huta Allah ya ta damu Allah ta'ala sai ce am turiduna an tas'alu rasulullahi rasulakum kama su Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dalla sawa'a sabil Allah ta'ala ce ga ya musu am turiduna an tas'alu rasulakum ko kuna so ku tambayi manzon ku ne kama su Musa min qabl kamar yadda aka tambayi Musa a can baya wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dalla sawa'a sabil duk wanda ya canza kafirci da imani yace da imani da kafirci ɗaya ne ya gwama su to ya ɓata hanya madidiciya me Allah ke nufi da wannan shine kafirai nasara da yahudu sun zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ka roƙa mana Allah in dai kai annabi ne da gaske ce mu Allah ya faɗa maka lokacin da ke ma magana mu ma bari mu ji magana ko kuma yanda yake ma wahayi mu ma muna wahayi a ce muna lalle kai annabi domin kowane annabi yana zuwa da mu'jizarsa to kai ka zo ana ma wahayi to ka ce mu ma muna wahayi a gaya muna kai annabi ne sai mu yadda ji fajirki da taurin kai irin wannan mutane su ma a gaya musu cewa shi annabi ne ya musu haka sun ji daji sai Allah ta'ala ya ce musu kai am nuna an tas'alu rasulakum kama su ila Musa min qabl yanzu kuna so ku tambayi annabinku manzonku kamar irin yadda aka mun Musa wannan tambayar suka ce la arina Allah jahara ka nuna mana Allah ma ido da ido inda dai kana so mu imani da kai wa idh qultum ya Musa lan nu'mina ka hatta nara Allah jahara yayin da kuka ce Musa ba za mu imani da ba sai mun ga Allah kuru da muzu kuma suka suka ce ija Allah na zata alwaq sanya muna ce ta zama mina mu ma abin bauta kama lahum aliha kamar da mutane da musa suke da shi qala innakum qaumun tajhalun duk wannan ta'addanci akai a zamanin ne musa shi kuke nema sake yanzu Allah ce a'a wannan ba zai yi ba am turidun an tas'alu rasulakum kama su ila musa min qabl ko kuna so ko kuna so ku ne ku dinga tambayar manzon ku kamar yadda aka tambayi annabi Musa a baya wa man yatabaddal al-kufra bil imani faqad dhalla sawa'a sabil duk wanda ya canza imani da kafirci ya zabi kafirci akan imani to wallahi ya bata bata kuma mabayyana ba da nan da zai dawo wallahi Allah tsare mu sai Allah ta ce wadda kasirun min ahli kitabi ka karanta wadda kasirun min ahli الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فأفوا واصفحوا حتى يأتوا يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب نعم. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله تعالى يقول wadda kasirun min ahalil kitabi lauyar dunakun min ba'adi imanikun kufaran hasadan min inda an fusi min ba'adi mata bayyana lahumul haq fa'afu hatta ya Allahu bi amrihi inna Allah ala kulli shayin qadir Allah ta'ala ce wadda kasirun min ahalil kitabi da yawa daga cikin ma'abuta littafi suna cin buri lauyar dunakun min ba'adi imanikun ina ma da a ce za ku dawo daga imanin ku yi ridda ku bar imani sabai da manzo Allah sallallahu alaihi duk su bar musulunci su dawo su yi ridda sai Allah ta ce ba'da imanikum kuffaran bayan iman da kuka yi ku dawo ku zama kafirai me ya kawo wannan bakin cikin me kuma ya kawo wannan al'amarin hasadan min indi anfusihim hasada ce kawai daga gare su me yasa manzo Allah zama annabi me yasa bai zuwa cikin su ba me yasa sahabbai ne suka bi shi su ba su suka bi shi ba wani kike hasar karara to sai suke burin to bari ma a yi bari kowa ma ya rasa me hasada bala'i gare shi idan me hasada ya saka gaba wallahi ka nemi tsarin Allah daga sharrinka me hasada bure ce ka rasa shi ma kamar yadda ya rasa me hasada baya kallon ka da alkhairi mai hasada ya neman ka zaman lafiya mai hasada babu ran da hankalin zai kwanta face da sai ya ga wannan abin ya rabu da kai mai hasada ba ran da idanunsa biyu za su rufe yi bacci lafiya nan yana bacci yana tunanin yaya za a yi wannan abin ya karasa shi mai hasada ne za ka zo kana ba shi labarin na rasa kaza ka ga yana cewa wayo yana girgiza kai yana Allah sarki amma a cikin zuciyarsa kuma daɗi yake ji roƙi Allah sharrin mai hasada mai hasara ba zai bari ka zauna lafiya ba suna nan tare da kai amma baka sani ba Allah tsare mu daga sharrin mai hasada sai Allah ta'ala ce hasadan min indi anfusihim saboda tsoron saboda me hasada da take cikin zukatansu min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta bayyana a gare su cewa kai annabi ne da Allah ta'ala turo sai hasada ta shiga ciki fa'fu wasfahu kai afwa kuma kai yafiya kar ka kama su da laifin abin da suke ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda mai Allah ya sa ka ci gaba ka kyale su a baya hatta ya'ti allahu bi amrihi har sai Allah ya zura al'amarinsa na hukunci a kansu kyale su ka ci gaba da harkokinka inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle hakika Allah mai iko ne akan komai Allah ya daga ka akan su su ne a bayansu su ne a wulakance a kaskance Allah ya daga ka ya bar su a baya kamar yadda zuwa hadisin Usama bin Zaid Allah ƙara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya ni a bayan jakinsa muna zuwa akwai dabar da Yahudu da Nasara da kuma mutanen Madina suke taruwa a wajen su Abdullah bin Ubay bin Salul suke zama su ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai Abdullah bin Ubay bin Salul yace kai ka cutar da mu da warin jakinka tafi ka ba mu waje irin wannan wulakancin da isgilanci sai Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajen sahabinsa mai albarka wanda ya kasance shine Sa'ad ibn Ubada Manzala Allah sallallahu yana shiga wajen sai ya ce ka ji abin da wani ya faɗa yace ya Rasulullah kai haƙuri kai afuwa kawai da kai ka yafe musu kai Allah ya daga akan su ne kaskanta tu wulakan ka kyale ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine fa'afu wa ana son yafiya idan mutum ya cutar da kai kai haƙuri ka yafi masa musamman idan Allah ya ɗaga ka akan mutum kana da daraja kana da kima wanda yake kasa da kai ya zo ya gaya maka magana ko ya maka abin da ba daidai ba dawowa kai wai shi kaskanci share shi ka ba banza a jiyarsa idan na tsaka safi fala ta jefu. fa khairun min ijabati sukutu fa in kallamtu agharaytahu wa in taraktahu kamalin yamutu idan wawa kaskantacce ya zo ya ja ka da magana kar ka kula shi kun ka kula shi ƙarfin zarashi idan kai shiru sai ɗin ganin me yasa wani bai kula da ba sai bakin ciki da ya kashe shi cewa ashe ban isa a kula ni ba a ba idan ka kula shi ba ka daga daraja ka nuna mai ya isa ce Allah ya sauke to shi ne Allah ta'ala ce ka yi hakuri ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. hatta ya ati Allah bi amri inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukan komai wa aqimus salata wa atuz zakata ku tsaye sallah kuma ku bar zakka wa ma tuqaddimu min li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah inna Allah bima ta'maluna basir abin da gabatar makawunan ku na alkhairi na tsaye sallah da kuma sadakan da kuka yi za ku same shi gaban Allah a gobe alkiyama inna Allah bima ta'maluna basir lalle hakika Allah ya kasance masani ne kuma mai gani ne mai kiyayewa kan duk abin da kuke aikatawa duk abin da bayi suka yi sananne ne a wajen Allah subhanahu wataala babu wani abin da ke ɓoye a wajen Allah to bayan Allah ya gama da wannan sai Allah ta'ala ya dawo da magana kan yahudu da sharrin su dai suka ce wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amanihum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah ta'ala ce wa qalu suka ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara lokaci yayi wa lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara suka ce ba mai shiga aljanna yahudu suka ce ku fahimci fasarar ba yanda kuke kallon tarkibin larabcin haka fasara za ta kasance ba karka banci fasara a matsayin wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara yahudu nasara sun ce ba mai shiga aljanna sai wanda ya kasance bai yahudi ko ba nasara sai zama kamar mai haɗin baki suka yi to ba haka bane ku banki fasarar wa qalu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara Allah ya ta magana saboda irin abin da suka fara ɗaya ne Yahudawa suka ce ba mai shiga aljanna sai wanda ya kasance ba Yahudi kawai kuma yanda Nasara su ma suka ce ba mai shiga aljanna sai wanda ya kasance ba Nasari kawai kun gane fasarar yanzu ba haduwa suke suka ce ba mai shiga aljanna sai ba yahudi da ba nasari ba a'a kowa ya kora dan uwansa yahudi sun ce ba mai shiga aljanna sai ba yahudi zalla ba nasari ya ce ba mai shiga aljanna sai ba nasari kawai kirista sai Allah ta'ala ce tilka amaniyuhum wannan duk burisan burisan su ne wa zuciya ce qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ka gaya musu kawo hujjojin wannan magana ta sun da gaske ne wannan usulubi ne hakim usulubi hakim ne usulubin gagarawa ka ce ma wani kawo hujja ya yi magana ka gamsu ba to kawo hujja in dai gaskiya ce magana ka to kawo hujja yayin da ya kasa kawo hujja ka gabe da hujja ke kun fahimta shi za ce mai kawo hujja to bai da ita sai a hudu sai a watsar da shi to suka ce yahudi sun ce ba mai shiga aljanna sai ba yahudi ba in nasara sun ce ba mai shiga aljanna sai ba nasari Allah ka alake tilka amaniyuhum wannan shine kawai karatun zuci ne buri ne da kowa ke faɗi da kansa yan kyala kowa kowa zai faɗi abin da ya ga dama qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina ka ga musu kawo hujjojinsu in dai da gaske ne wannan maganar to ku kawo hujjo. yahudu jau kawo hujja me yasa Allah ta'ala ce ku ne yan aljanna sai cewa kasan cewa ce wai wa na hannu abu na abu wa ahibba'u mu ne ‘ya'yan Allah ko mu ne masoyinsa to Allah ta ala ga gaya musu fali mai azubukum bi zunubikum in dai ku ne ke banta tuni Allah me yasa Allah yake muku azaba nasara fa ina hujja babu jahilai ne wadanda ku bata tuni wannan sun bace wancan Allah ya fushi da su Allah ya tsare mu sai Allah ta'ala ce in dai wannan awar da kuke yi ga ya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kawo hujja ba hujja ta cewa yahudi kadai ne su ga aljanna haka nan kuma nasara kadai ne su ga aljanna ba su da hujja kan wannan magana bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ta'ala ce bari dai al'amarin yanda yake shine magana da suka yi cewa ba mai shiga aljanna sai wanda ya kasance a kan addinin ɗaya daga cikinsu to Allah ta ce ba haka lamarin yake ba yanda man lamarin yake shine ne man aslama wajhahu lillahi wanda ya mika wuya ga Allah ya yi jira cewa Allah shine ubangijinsa wa huwa muhsin yana mai kyautatawa a cikin wani ibada da ya yi cewa ya dogara ga Allah ya miƙa al'amarin ga Allah to wanda yake da wannan lalle hakika shine wanda yake mai shiga aljanna nan falahu ajruhu inda rabbih ya da ladansa a wajen ubangijinsa wala khawfun alaihim bai da bakin cikin abin da zai tara a lahira wala hum yahzanuna haka nan kuma ba ya da damuwa akan abin da ya bari a nan duniya mun fahimta bai da bakin ciki duniyar lahirarsa saboda me ya yadda ya mika wuya ga Allah kuma ya yi imani ya yi aiki to wannan shine nakan daidai akwai sauran bayani da wannan aya take da alaka da ta gabanta a lokaci a darasin mu na gaba insha Allah ta'ala na gobe sai mu dauko mu dawo mu sake fassara su gaba da ibnillahi ta'ala saboda alakar aya ta gaba da kuma aya ta baya abinda muka faɗa ne daidai Allah ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure ko ya harshe kuma Allah ta'ala ya gafarta mana اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم انصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والطاعون اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والطاعون اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام يا رب العالمين اللهم احفظنا من كورونا اللهم احفظنا من كورونا اللهم احفظنا من كورونا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعوات ويا كاشف الدر ويا أرحم الراحمين Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka yayi mana dukkanin damuwa Allah ka yayi mana damuwa masu neman addu'o'inmu Allah ubangiji ka amsa musu waɗanda suke cikin musiba da bala'i ya ubangiji Allah ka ba su mafita اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك ونواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين